Assalamu alaikum ya ke uwar gida uwar gida ga wani sirri da zomi miki da shi yanzu da dumudumin shi da sanyin safiyar da nace barka miki wannan sirrin ki gwada ki jaraba za ki ji canji a jikin ki uwar gida zai ji daɗi a yayin da ake saduwa yayin da ake jin daɗin auratayya za ku ji daɗi sannan kuma shi wannan abin da zan baki ki haɗa ba wani abu bane mai wahala farko da za ki tanaji zogalenki zogale in kika tafi zogale ki sanar kuma za ki tanaji zuman ki mai kyau zuma mai kyau ba wanda aka mata haɗi ba ba mai sugar nan ba yawa kun san akwai mai kyau akwai mara kyau to ke kanki na san inda kina shaye shaye irin wayannan magunguna da za su ƙara miki ne bayan kin ga zuma mai kyau kin sani in kin ga mara kyau ma kin sani ki tanaji zogalen ki kin kai kin san ba a shanye zogale a rana in kin shanya ta shanye inuwa a wuri tsaftatacce kin shanya shi babu wani datti da kika sanya shiga wurin ki samu turmin ki mai kyau tsaftatacce ki daka shi ki daka shi ki daka shi ya zama gari in zogalen nan ya zama gari ki ɗiba cokali ɗaya ki zuba a cikin kofi sai kuma ki ɗiba wannan zuman ki sa ta ki kwaba ta ki kwaba ta ki sha wuri wannan haɗin na wanda na gama miki sirri ne tsakanina da ni da ke saboda ki gyara yawwa idan kika sha zaki ji daidai shi ma mai gida zai ji daidai zaki ji daɗin mu'amalar ku da zaki tare da mai gidanki sannan kuma kin ga hanya ce a sauƙaƙe abu biyu ko zaki nema daga wannan zogalar sai wannan zuman da na gaya miki su zaki haɗa bayan kin daka zogalen ki sai ki sa zuman ki sai ki sha zaki ji wani daɗi yana ratsa ki ko da yaushe zaki rinka ganin ki cike kike da ni'ima a ko da kuma kamar yadda na faɗa muku cewa ga duk mai so kayan suna nan tafi sun ma riga sun iso insha Allah gobe dukka zan daddaga muku su ku gani kowane zai muku amfanin su kamar yadda nace muku muna da ingantattun maganin mata wanda za ku yi amfani da shi ya gyara muku zamantakewan auren ku misali akwai gumba misali akwai sabulun nan da na gaya muku an hada shi na gartacce ne wanda zaki tsarki da shi yana matse gaban mace sannan yana magance wannan infection din yana da matukar amfani a gare ki uwar gida da sauransu akwai magungunan mata da yawa da muka tana muku da su da fatan za ku jarraba kuma kuma abubuwan da nake faɗa muku kuma za ku rinka haɗa su a cikin gida yawwa uwar gida da fatan za ki gwada na gode na gode ku huta lafiya na barku lafiya ku kasance masu kula kuma da mai gida a koda yaushe ana ba su haƙƙinsu yawwa ku huta lafiya